wata nan ta gaya mana ta ce a wajen gidansu akwai makwabcinsu da ya ɗauko maman shi daga ƙauye ta najiya aka kai ta asibiti ta samu sauƙi ranar ta samu sauƙi aka sallamo ta daga asibiti sai matan ta zaunar da shi ta ce ita fa sai dai a zaɓi ɗaya ta ce wallahi ita ba za ta ji ya wani ba ko dai mai da ta asibiti a samu daga nan ma a samu ko allura ce a yi mata su huta don yanzu ba ta da wani amfanin da za a ce a batta ko kuma ya ɗauke ta mai da ta ƙauye inda ya ɗauko ta amma ita wallahi ba za ta riƙe uwa wani ba akai akai akai akai ai ya gamsu shi ma ba za a iya riƙe uwar shi ba sau da haka ranar da daddare tana kwance kawai sai ta dole ta ce mama likita ya ce mu mai da ki asibiti ta ce to a bari in kimtso in fito ta kimtsa ta fito sai da ta fito kawai aka sa ta mota ka an fita ki kawai ya je wani wuri kawai sai ya tsaya ya ce sauko maman nan ta sauko ya kama hannunta za a tsallaka kamar wata kwalbat kawai ana ɗaga tana daga kafa za ta tsallaka ya sake ta ta zunduma cikin kwalbatin nan Shi ne wani shi ya zo da asuba an fito sallah ya ji nishi a cikin wurin nan ya dawo gida ya rufe gida ya shige sai ya ji nishi ya ce kai a zamanin nan fa mutum bai zuwa wajen da ya ji motsi sai in ya kira mutane bari ya kira mutane an fito daga masallaci ku zo da Allah kusa da gidana na naji ana nishi cikin kwata aka zo sai ga tsohuwa kwanci a cikin kwata ta sha ruwan kwata aka tattaba aka kamo ta mama ina za ki je ta ce ɗana ya kawo ni ya kawo ki ina ta ce cewa in fito mu tafi asibiti da daddare kuma ina zuwa nan wani ne dai ban san da aka yi wani dai na ji ni cikin rami za ki gane gidan ta ce ga gidan mu can aka tattako ta aka ja kwankwasa gida kawai ya fito inna lillahi mama yaushe kika fita ta ce ban gane yaushe na fita ba kai da ka fito da ni ka ce mu tafi asibiti ka je ka na ji ni a rami ya ce ka inna lillahi da Allah jama'a ku yi hakuri na gode kun san tsofaffi buɗe gida ta fito ba mu sani ba ta ce buɗe gida na buɗe gida ya ce jama'a kun san tsofaffi ta ce ta tsofaffi amma dai yanzu ka kalli ido na a ce in ma ƙarya ni da na yabe ka ce zan ma ƙarya Allah ya sauƙaƙe ta ce a tafi ya ce dala jama'a ku yi haƙuri wallahi nuwa ba mu san sanda ta buɗe gida ta fito ba ta je ta faɗa cikin abun nan mun gode mun gode ya ja abun shi shige cikin gida da aka zo da safe ta ce yanzu ni ne za a ce in ma ƙarya to abin da nake so gobe ka ɗauke ni ka maida ni cikin yan uwana wanda suka rage in mutu a can cikin su ya fi man mutuwa wurinka to kun ji da ta faɗi mana maganan nan malam sani nan take zaune wajen inda injiniya yake cewa ne dan Allah ki taimaka ki tashi tsaye ki faɗi matan nan su ji kai tsaye daga wurin ki. ke ce mai ruwayan su ji dan kansu ga kaman ni ƙara ma abin nake su ji da kan ta tashi ta gaya masu to shi ma wannan shigen irin nashi ne maman da ta haukace ga matsala dama ba sa shiri da matan ga matsalar kwakwalwa yanzu sai ta zaunar da mijin ta ce to bari ta lakana mai darasi fa qalat li zawjiha anta mukhayyarun baina amrayni ta ce ina baka zaɓi tsakanin abubuwa guda biyu sai dai ka ɗauki ɗaya ku ji zaɓi guda biyu guda biyu ne amma ya ɗauɗa